واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك سابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau alhamis hudu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da kekara 1440 wanda ya zamo daidai da tara ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata tana da shekara tara. idan ba manta ba mun fara suratul fati kuma mun karanta ayoyi kamar guda goma a cikin wannan sura ko ayoyi guda tara a darasin wanda ya gabata mun karanta inna arsalnaka kahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi ورسوله وتؤذروه وتوقروه وتصفحوه بكرة وأصيلا يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa ga annabinsa inna arsalnaka shahidan alal khalqi lalle mu mun aiko ka ka zamo mai shaida bisa halittu gaba ɗaya ranar takin alkiyama yasa wata rana manzo Allah ya sa Abdullahi ibn Mas'ud da ya karanta masa alkur'ani ya ce ya za a yi karanta maka alkur'ani alhali wa kai aka saukar da alkur'ani sai maza Allah ya ce ina son in ji kira'an alkur'ani daga wajen wani na saboda aka sai ɗauko suratun nisa yana karantawa taram-taram har inda yaje inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yaya al'amarinsu zai kasance ranar takin alkiyama idan muka tayar da su kuma muka zo da kai ka zamo shaida a bisa al'umma gaba ɗaya sai manzo Allah ya fake da kuka saboda me saboda manzo Allah ya tuna martaban da Allah zai yi masa ranar takin alkiyama da darajar da ya baki kuma a matsayinsa na mai kaida tun daga farkon zamani shine zamanin annabi adam har ya zuwa kan annabi isa alaihi salatu wassalam maza Allah zai ba da shaida kan kowannensu tare da mutanensa to shine Allah ta'ala yake cewa lalle mun aiko ka domin ka kasance mai shaida ne alal khalqi a bisa halittu gaba ɗaya wa mubashiran wa nadhira kuma mai albishir ga suwa lil ga bayan Allah mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa kuma suka yi aiki da alkur'ani wa nadiran ay kafirin kuma domin ka kasance mai gargaɗi ga kafirai waɗanda suka ƙi yin imani da Allah ba su yi imani da manzon Allah ba ba su yi imani da alkur'ani ba wa ka taqaddama tafsiruha mun riga mun yi bayani a can baya kuma Allah tabaraka wa ya aiko manzon Allah ne a matsayin mai shaida mai albishir mai gargadi litu'minu billahi wa rasuli saboda ku mutane ku yi imani da Allah da manzonsa bi ku yarda da Allah ke kadai ya cancanta a bauta masa ba tare da an yi shirka ba sannan kuma ku yi imani da manzonsa cewa lalle ya zo da sakon Allah sannan kuma wato azziruhu bi ma'ana shine ku girmama ki qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas yace to azzimuhu ku girmama manzon Allah yaza idan aka ce manzon Allah ya faɗi magana to ba yadda za a yi ka fifita maganan wani ƙato ko babanka ne akan maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ku girmama ki da manzon Allah ya bar duniya me ya bari ya bar hadisinsa kuma manzon Allah ya ce ku yi riko da hadisin nan addu alaiha bin nawajir wa iyyakum wa muhdathatil umur maza Allah ya ce ku riƙe da fiƙoƙinku saboda haka tun da annabi ya bar mana hadisansa da sunnoninsa to nan ne za mu girmama manzon Allah wajen bin hadisan annabi da kuma sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya za ba yadda za a yi a zuwa ce manzon Allah ya ce ka ce ai malam kabiru ya ce waye malam kabiru daga ina yake eh ai misali kenan da ce ai ya ce kaza bayan shi karan kansa malam kabirun bai samu daraja da ɗaukaka ba sai a dalilin manzon Allah ba mamaki ba domin dalilin manzon Allah da alkur'ani ba da malam kabiru dodo ne wannan misali kuwa zai iya a kan kowa shi yasa komi girman malami komi darajansa komi iliminsa to yana tsugune ne a bayan sannan manzon Allah yana tsugune a wajen ba yadda za a iya faɗi magana saɓanin abin da manzon Allah ya faɗa shi ne wato azziruhu wato waƙiruhu kamar takidi ne bi ma'ana min at-tawqi' wa huwa al-ihtiram shine a girmama manzon Allah wal ijlal a girmama shi wal izam ma'ana duk waɗannan kalmomi guda uku ma'anansu guda ɗaya ne yasa a zamanin annabi yana magana ba a daga murya sama da muryar manzon Allah Allah subhanahu wataala ya hana wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يسأل الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا jaza duk abin da ya faɗa a tun a zamaninsa duk abin da ya faɗa ba ketarewa shine girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda mazu Allah mutum ne misalin mu amma kuma Allah yana masa wahayi shine inda ya bambanta da kai kenan kuma ta inda ya bambanta da babanka kenan saboda ana masa wahayi kai ko ba maka wahayi babanka ma ba masa wahayi kakanka ma haka yi eh. to don haka ya yasa duk da annabi ya faɗa to ba a ketarewa kuma a zamaninsa duk umarnin da ya bayar nan ma ba a saɓawa ba a wuce gaban manzon Allah ba a ɗaga murya sama da manzon Allah yasa lokacin da za a yi sulhul hudabiya akwai wanda aka turo ya zo yana tattaunawa da annabi saboda sa'ansa ne sun tashi tare yana yi sai yana kama gemun annabi ko sa zuwa wajensu kamar abu ne in tsaranka ne zai iya kama gemunka gaba da haka kama ran matsa rana ne kawai sai ringa kama gemunsa gina ja ni kuma na bannawa to fi ma yana zo ya kama nawa ya ringa ja eh, kowa yana jin ɗan uwansa kenan to lokacin da ya zo yana tattaunawa da annabi yana kama gemunsa ga wani sahabi shi kuma da sanda a hannunsa in ya kai hannu zai kama gemunsa ya buge in ya kai hannu sai ya buge sai yasa da ya koma wajen ƙuraikawa sai ce ta'bi ya ce duk wajen sarakunan da nake zuwa ba sarki ko mai mulkin da naje ga ana kamba maki ana girma maki mutanensa sukan yi tsaye yayin da yake magana sannan kuma ba sa son da kuda ya sauka a kansa ya ce na halatti kauke na ga kaisara na ga kisra sarakunan rumawa da ainihin iraniyawa da na misrawa daban-daban sarakuna na gansu banga wanda ake girmama shi kamar yadda ake girmama muhammad bin abdullahi ba shi ne manzo Allah mutane mutanensa suna girmama shi kwarai da gaske malamai suka ce a lokacin akwai abubuwa da dama da sabai suka yi domin shi wannan wakili na kawa ya gani don ya je ya ba da labari ya za a ga lokacin shugabanni suke barazana sai ga an samu masu bakaken kot-kot sun sa bakaken ainihin gilasu a idonsu eh, wani ko ubansa ne ya hadu da shi zai tunku da shi sai dai kuma ya yi hasara ne dai lahira zai bayani ya tunku da ubansa to zai iya tunku da wani shawaragi haka wanda ake ganin kamar ya zo zai kawo hari ko zai mugunta wa shugaba ko ba ka ne? amma kaga in za a yi wani abin dole a dubi mutunci a girmama wanda ya kamata a girmama to a lokacin sun yi waɗansu abubuwa don saboda wancan idan ya je ba da labari don a samu saukin al'amura kuma hakan ya taimaka kwarai da gaske domin tun da waɗannan mutane za su iya mutuwa akan kare manzon Allah kwarai da gaske waɗannan su ne sahabbai Allah ya ƙara yadda da su yasa aikin da suka yi mu ba za mu yi ba sai dai a bar mu da kabbara kawai eh, amma ba za mu iya yin aikin da suka yi ba saboda haka shine wato aziruhu wato waqiruhu sannan kuma ta bangaren Allah subhanahu wataala wato safihuhu bukratan wa Shi ne ku yi tasbihi wa Allah safi da maraice fi awwalin nahari wa shi shine da safe da maraice malamai suka ce abin da ake nufi irin tasbihan da ake yi da azkar wanda ake da safe ko da yamma mana mutum zai yi daga bayan sallah asuba zuwa lokacin da hantsi zai kunno kai da azkar din da ake yi bayan sallar la'asar zuwa lokacin da rana za ta fadi waɗansu suna magana tsakanin magariba da isha'i ثم قال عز rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa manzon Allah ai huwa hadirun ma'ahum yasma wato ya faɗa wa manzon Allah me ya faɗa masa tashrifan lahu wa ta'ziman wa takrima domin a girmama annabi shine aka ba mu labarin abin da ya faru a sulhul hudaybiyya lokacin da manzon Allah ya isa dab da birnin makka abin da ya rage masa kaɗan ne ya shiga da shi da sahabbai domin su yi aikin umra su kuma sahabbai suka ke kasa kasa suka ce annabi ba zai shiga ba aka yi ta tattaunawa ana turo mutane ɗaiɗaiɗaiɗai har guda hudu ko guda biyar suka zo suna tattaunawa tare da annabi to lokacin da aka hana annabi shiga to maza Allah ya tura Usman bin Affan ko da yake da farko an kira Umar dan Khattab aka ce za a tura ki je bayani wa ba? cewa abin da ya kawo annabi shine ya zo ne ya yi umra ba wai ya zo ne ya yi tsokara ko kuma ya yi yaƙi ba su kuma fi kuma umar ɗan kafa sai ya ce to ki danginsa ba su da yawa a cikin birnin makka ba mamaki idan ya shiga za a murkushe shi amma yana so zai ba da shawara ga annabi zai gwada masa wani bawan Allah a cikin sahabbansa wanda in aka tura to duk wanda ya taba ki ya taba rigima garin ma yana iya rikicewa saboda an taba ki saboda yana da ƴan uwa da yawa waɗanda ba musulmi ba shine maza Allah ya tambaye ki wane ne yace kine Usman bin Affan yace in ka tura ki duk wanda ya taba ki to ya taba rigima ne maza Allah kuma sai ya karbi wannan shawara ya tura Usman bin Affan shi yasa dama akwai inda manzo Allah yakan karbi shawara ba sai ya jira wahayi ba wannan yana ɗaya daga ciki wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin saboda haka annabi ya yi shawara ya ɗauki shawarin da aka baki ya tura usman bin affan ya je ya faɗa wa ƙuraishawa cewa abin da ya kawo shi ne ya zo ne ya yi aikin umra tare da mutanensa amma ba yaƙi ba yake na Usman bin Affan ya shiga ya samu manyan mutane musu bayani amma fa in mun waiwaya ta ɗaya bangare Usman bin Affan ya samu ƙarfi ne ya samu matsayi ne saboda dalilai da yawa yana daga ciki kuɗi kwarai da gaske wato in kana da kuɗi za ka iya maganin kowa amma an baka da ke sai haƙuri saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya baki arziki ya baki dukiya yana da kuɗi ba kowa ne zai taka ki ba saboda an san duk mutumin da yake da kuɗi to alal aƙalla ko yaransa za su iya maganin duk wani tsageri ko yaransa balle ya ce waɗanda suke amfana a ƙarƙashinsa to shi yasa masu neman kuɗi ku ci gaba da neman kuɗi domin ku tara kuɗi amma mai albarka sai eh, kuɗin halal banda kuɗin tsiya banda na haramun domin kuɗin haramun babu alheri a cikinsa to wannan kenan usman ibn affan ya shiga kuma suka tattauna tare da ke musu bayani cewa ga sakon da aka aiko shi sai suka ce to mun baka dama kai kana iya dawafi ga ɗakin kaba ga ka ga ɗakin kaba mun barka ka ji aikin kudi ga ka ga ɗakin kaba mun barka amma mutuminka ba za mu bar shi ba mutuminka ba za mu bar shi ba sai za a yi malamai suke cewa ko annabi za a aiko yanzu in ba da kuɗi zai sha wuya amma in yana da kuɗi to za a samu masu karɓa da yawa sai dai da yawansu kuma za su yi ba don Allah bane Usman bin Affan an bashi dama ya zaga wajen danginsa sannan kuma ya je ga ɗakin Kaba yace ba zai yiwu ba ba yadda za a yi in je in yi tawafi ga ɗakin Kaba alhali uban gidana annabi na, ko manzona yana waje an tare shi an hana shi shigowa saboda ni ina da yan uwa da yawa ko ina da kuɗi sannan a zo a ce ni yi dawafi ga ɗakin kaba yace ba zai yi ba kaga bayin Allah inda kai ne mutumin yanzu a guje zaka je ɗakin kaba amma kaga su sahabbai ba haka suke ba to saboda tsawon lokacin da ya ɗauka bai fito ba suna ta tattaunawa sai jita-jita sai labari ya watsu ai an rike shi an kashe shi ne kuma kawai masu social media an zo ga daman su rikita gari wani kawai sai ya kirkiro labari ya tura ya za ka ce inda ja kun fasi kun bi na ba'in fata bayyanu an tusibu qauman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin saboda haka ya kamata duba a ah, ba fi an fita da yawa ba eh? dalilin da yasa aka ba da umarni kenan aka ce duk lokacin da aka samu labari ayi yi ƙoƙari a bincike a bisa wannan labari to abin da zai baka takaici shine a yanzu yadda labari yake wato ruruwa kuma wanda yanka je ka bincika za ka samu babu gaira babu dalili to shi yasa a yi takatsantsan wani abubuwan social media da Allah ya kawo mana mun samu abubuwa na ci gaba amma kuma a karkakin wannan mutum zai halakar da kansa shi yasa ka yi taka banban tun maganar da za a yi wai kai ka daɗa turawa ka yi layi aka karanta mana tun da kiwancan bai ji wa'azi ba to kai na ruwanka da layi har ma da wani kyarki kuma abin da yake bani takaici shine za ga masu addini don ina shiga ina ganin comment ɗinsu sai ga masu addini suna kiga cikin kirgin da ba nasu ba wanda kuma ba daidai ba ne ba daidai ba ne kai da kake jin wa'azi ake koya maka tarbiyya da tsari me ya kai ka shiga ire-iren abubuwa idan 'yan siyasa za su yi abubuwa da dama daga cikin abubuwan siyasa karya ne dalilin da ya sa da yawansu ba sa kaiwan labari kenan duk abin da aka gina a kan karya to haka zai kare fure yake baya yin yaya to kai da nake ustazu me ya kai ka shiga cikin irin wannan kai ta lugugu ta ƙarya akan duniyan wani ina ruwanka alali in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala wa tasbihu ala ma fa'altum nadimin abinda Allah tabaaraka wa ta'ala yake kenan to kwatankwacin irin wannan shi ne ya faru a zamanin annabi aka ce an kashe abubakar an kashe ainihin usman bin affan manzo Allah ya ce an kashe ki aka ce an kashe ki tunda ba zai yi kowa ya shiga cikin makka ya bincike ba shi kuma inda ya shiga din waje ne ba kowa ne zai shiga wajen ba a'a wannan labari ya zo an kashe usman wancan labari ya zo an kashe usman maza Allah ya ce to wallahi in har sun kashe shi to mu ko ba za mu bar wannan waje ba sai mun yafe su sai mun dauki fansa sai mun rama idan har sun kashe shi sai mun rama Shi ne maza Allah ya je bishiya ya ce kowa ya zo ya masa mubaya a gindin wata bishiya bishiyar kaya wanda take da girma babba Shi ne wannan yazo yi mubaya'a wa annabi wannan yazo yi mubaya'a wa annabi sai da kowa ya yayi mubaya'a akan cewa idan har an kake Usman bin Affan to za su yaki birnin Makka da kyawa, ba za su bar wannan guri ba to shi ne labari ya isa sai daga baya sai aka gane cewa kawai sun tsaya suna tattaunawa ne waɗansu suka ce a dalilin wannan sai suka sake shi in ma da waɗansu yan iska sun masa ƙofar rago za su taɓa ki to gaki an zo an yi wannan taron mu baya kowa ya bi kuma yadda suka sha alwaki to sai sun aiwatar Shi ne Allah tabaraka ta'ala yake yaba ma waɗanda suka yi wannan mubaya'a ga manzon Allah wani sahabi ma an samu mubaya'an da yi sau uku yayi yi. Eh! wani kuma ana ce masa gaki ana mubaya ya ce shi ba abin da ya kawo shi ba kenan shi ma za mu gan shi shi ne sai Allah ta'ala ce mai a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yawm نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الله تعالى يتي إن الذين يبايعونك للي ودن ذكي مك مبايعا إنما يبايعون الله abin sani suna mubaya'a wa Allah ne kai tsaye ba da kai suke yi ba suna mubaya'a ne wa Allah saboda mai ya fauka aidihim sun zo sun daddora hannayensu akan hannun annabi to hannun Allah tabaraka wa ta'ala yana sama da hannayensu shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yana da hannu amma yaya hannun yake wallahu alamu in kana so ka gani to kai aikin da zaka shiga aljanna idan ka ga zatin Allah to zaka ga hannun Allah in yaso sai ka dawo a duniya ka bada labari don wani idan ka yi wannan fassara sai ya ce a'a kaji ya ce wai Allah yana da hannu to ya hannun yake mu abin da aka ce mana ka karantar da mu shine mu fassara kamar yadda ya zo babu tawili babu tafwidi eh sannan kuma babu tamfili haka aka ce mu fassara wannan ita ce aqida ta ahlus sunnati wal jamaa domin babu wanda ya isa ya maka bayanin gashi zahiri yadda yake tunda manzo Allah bai yi bayani ba ba ko ba malamin da zai yi karambani ya yi bayani to shi yasa aka ce banda kwana kai fassara kawai ya yadullahi fawqa him. hannun Allah yana sama da hannayensu haka Allah ya faɗa to haka kai ma zaka faɗa kuma haka ya kamata ko ya zamo dole kai imani amma wani ya ce ya dullahi, fauka aidihim wannan ya gode yardan Allah yana tare da yardan su yardan Allah yana tare da yardan su ko yardan Allah tana tare da su ai tun da aka ce hannun Allah yana sama da hannun su wannan ai ya gwada Allah tabaraka wa ta'ala ya goyi bayan abin da suka yi kenan wannan koda logically da wayo ba kawo ba duk mai hankali zai fahimci haka amma tun da Allah ta'ala ya ce yadullahi fauka aidihim to an bace ki kamar yadda yake kwatankwacin arrahmanu alal arshi tsawa Allah ya daidaita kan al'arshi ya ya daidaita ba mu sani ba amma dai ya daidaita abin da ya faɗa kenan kuma ba waje guda ɗaya ba wurare daban-daban har wajen goma sha Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar da cewa ya daidaita bisa al'arki sai dai abin malamai suke faɗa istiwa an ku bihi daidaiton da ya dace da Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan aya ko wannan yankin aya tana daga cikin ayoyin da suke karkashin al'asma wa sifa sunaye na Allah da sifofin Allah subhanahu wata'ala wanda yake fi ƙarfin hankali ya riska sai dai ka fassara kuma kai ma ka ji fassaran sannan kuma ka yadda da wannan ka yi imani da haka Allah ta'ala ya ce yadullahi fawqa him. hannun Allah yana sama da hannayensu kuma faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi duk wanda ya warware to ya warware saboda kansa duk wani zai zo ya mubaya'a daga baya ya warware wani zai zo ya imani daga baya kuma ya warware imanin to Allah ta'ala baya son wannan ana tausaya ma wanda ya haka wa manaufa amma wanda ya cika fa wanda ya kiyaye bima ahada alaihi Allah da alkawarin da ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala haka wannan kira'a take bima ahada alaihu Allah haka aka ji manzon Allah ya karanta amma za ka je ni kamar wani bambaragwai nun ko wajen karantawa ma sai an kirya shi yasa da farko da Allah ma ya karanta sai yi bulanda zai fada cikin bulanda eh bima ahada alaihu Allah da zai ka ce bi ma'ahada alaihi Allahu ko ko bi ma'ahada alaihi Allaha bi ma'ahada alaihi Allaha fasayutihi ajaran azima A aw ta qira'a fasanu'tihi ajaran azima da sannu za mu ba ki lada wanda yake mai girma saboda haka duk wanda ya alkawari wa Allah ya cika to Allah zai ba ki lada mai yawa duk wanda ya mu mubaya'a wa manzon Allah ya cika Allah zai ba ki lada mai yawa duk wanda ya alkawari wa Allah ya cika to Allah zai baki lada mai yawa to shine anan mala yake cewa Allah tabaraka Ta'ala ya ce innal ladina yubayyi'unaka lalle waɗanda suke yi maka mubaya'a innama yubayyi'una Allah abin sani suna mubaya'a wa Allah ne ka kaulihi man yuti'ir rasula faqad ata Allah eh Allah da kansa yace duk wanda ya da'a wa manzon Allah to tankar yayi da'a wa Allah saboda manzon Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzon Allah baya faɗin ra'ayinsa duk abin da ya faɗa bangaren shari'a to sako ne daga wajen Allah subhanahu wataala yasa in kai biyayya wa manzon Allah to kai biyayya wa Allah ai kaga yuna da yake so halakakku ne sai suka tura manzon Allah ya gefe sai suka ce su rike alqur'ani maganan Allah ai da manzo Allah ma suka rike sai dai duk wanda ya rike manzo Allah ko ba zai tura Qur'ani ba eh ba zai tura Qur'ani ba domin saboda hadisai su suke fassara ayoyin alkur'ani amma ka dauki alkur'ani kace ba ruwanka da hadisan manzo Allah to ba ruwanka ma da manzo Allah in ka zo kalmar shahada sai ka kare Muhammadu Rasulullah sai ka tsaya ka do Allah ilaha illallah shikenan babu wa shadu anna muhammadar rasulullah kuma babu sallallahu alaihi wa sallam sai ka tsaya a haka amma kuma aka zo aka maka tambaya waye annabinka ya kamata ka shirya amsa kai eh, waye annabinka annabinka shine kala kato wato waye annabinka idan ka ce baka yadda da hadisan annabi ba waye annabinka kuma idan mutum ya je kabari fa za a tambaye shi wa man nabiyuka waye annabinka to wa za ka fala qur'ani ne annabinka waye zo da alqur'ani ka yadda da alqur'anin da aka kawo amma wanda ya kawo ƙur'anin baka yadda da shi ba wala ya koyi ruduwa ciki to wannan ba komai bane illa kai dan tsaba ba a raba Allah da manzon Allah ba a raba manzon Allah da Allah subhanahu wataala ba a raba alkur'ani da hadisan manzon Allah kuma ba a raba hadisan manzon Allah da alkur'ani maganan Allah a haɗe suke suna tafiya tare to don haka Allah ta'ala ya ce man yuti rasula kada ta Allah duk wanda ya da'a wa manzon Allah to tankar yayi da'a wa Allah ne tunda maza Allah ba ya ce ya saba wa Allah yana ce a yi biyayya wa Allah ne ya takawa imtisalul awamir wa na wahe duk abinda Allah ya umarni abi duk abinda Allah ya hana a bari abinda manzo Allah ke tabbatarwa nan to kaga da manzo Allah ya tabbatar da al'amura na Allah sai Allah tabaraka Allah ya ce to a girmama ki ai ba manzo Allah ne ya ce a girmama ki da kansa ba Allah ne ya ce a girmama ki yasa Allah ta'ala ya ce lalle waɗanda suke maka mubaya'an nan waɗanda suka yi maka mubaya a gindin bikiyan nan yadullahi fauka aydihim hannun Allah yana sama da hannayensu ai huwa hadirun ma'ahum yasma'u aqwalahum Allah yana jin zantukansu wa yara makanahum kuma yana ganin matsayinsu wa ya'lamu ma'irahum wa zawahirahum kuma ya san abin da suka bayyana ko suka boye wa huwa ta'ala huwa al-mubayyi bi wasitati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga Allah tabaaraka wa ta'ala huwa al-mubayyi shine yake masa mubayya tunda dama abin da suka fito yi umra ne umra ana yi mawaye wa Allah ne yake yi saboda duk abin da yake cikin umra an mutum Allah ne lokacin da ka zo kai niyya ka ce labbaika umra labbaika Allahumma umra ai kaga sunan Allah ka bala lokacin da ka zo kai wanka ka sa waɗannan fararen kayayyakin ka cire waɗannan ɗinkaku ka ko ka yafa yafi yayin da za ka yi aikin umra wa ya sa ka kai wannan manzon Allah ne wa ya sa manzon Allah Allah ne to ka fara labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak nan kaji akwai ma manzo Allah ciki babu Allah ne zalla kuma abinda zaka yi tayi kenan har zuwa lokacin da zaka je dakin Kaaba to idan ka dauko mai katai ka kaf gaba daya waɗanda ake ɗauko aikin haji ko umura niyan aikin haji ko umura daga wurin wurarensu miƙatin da ya fi nisa ki ne zulhulaifa wanda yake binnin madina don tsakaninsa da madina tafiyan kilomita 400 da wani abu ne labbaik allahumma labbaik din sai ma ka gaji da fala sannan ga kin ka haukan tudu za ka yi kabbara allahu akbar in ka je gangare subhanallah ga abubuwan da za ka yi tayi a hanya ai kaga Allah subhanahu wataala yake kira Allah ki kadanka to shi yasa aka ce waɗanda suka ɗora hannayensu bisa naka suna yin maka mubaya'a to ba wa kai suke mubaya'a ba suna mubaya'a wa Allah ne da daman umra ai aikin Allah ne mutum ya zo ɗakin kaba yana ɗawafi Allah yake kira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar da addu'o'in da mutum zai ta yi tunda ya je ɗakin Allah kun ga Allah zai roƙa ba manzon Allah zai roƙa ba bayan ka gama dawafi yi bakwai zaka je makamu Ibrahim ko bayan ta kai sallar nafila raka'a biyu ma wa ake sallah wa Allah bayan kai nafila raka'a biyu zaka yi addu'a wa ake roƙa Allah Allah shi kare yake roƙa sannan ka je ka sha ruwan zanzam ka zuba a kanka yayin da za ka sha ruwan zanzam ka sha da kyakkyawan manufa ko ka yi addu'a Tunda da maza Allah ya ce ma'u zanzama lima shiri balahu idan ka sha da kyakkyawan niyya to ana kyauta zaton Allah tabaraka ta'ala ya biya maka wannan bukata taka to ka sha ka gangara ka je safa da marwa inna safa wal marwata min ka'irillah ومن هج البيت أو إتمارا فلا جناح عليهما باب لي في غريك أن يتطوف بهما باب لي في غريك يهي دوافي كو يهي سعيا تكامنكو تو كاجي صفا كاكرنت wannan aya كاكرنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير sannan kuma ka girmama Allah da waɗansu kalmomi na tasbihai sannan ka gangara tsakani kana ambaton Allah har ka gama daga nan kuma ka je kai sai ko kai afi ka cire waɗannan kayayyaki ai ka gama gumura kenan to abin da ya fito da manzon Allah kenan saboda haka tunda ya aika dan sakonsa don ya faɗa ma waɗannan mutane ya zo aikin Allah ne suka rike ɗan sakon ko suka kake ki to maza Allah ya ce babu zaman lafiya sai mun ɗauki fanka yasa waɗanda suka yi maka mubaya'a to sun yi wa Allah mubaya'a ne yadullahi fawqa aydihim wannan ya dace da faɗin Allah ta'ala inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum lalle Allah da kansa ya saya daga mu'minai ya sayi kayukansu da dukiyansu Allah ne da kansa ya zo ya saya to lokacin da ya zo ciniki ka ganki ana ganin Allah a duniya eh sannan kai waye ma da Allah zai zo ya ciniki da kai aka ce ishtara ya saya irin wannan sayan da ka sani ka je shago ka sayi abu shine fa aka ce inna Allah ishtara inna litawkid domin ma karfafa zance ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah tabaraka wa ta'ala ya saya kayukan mu'minai da dukiyoyinsu saboda suna da bada kansu domin Allah kamar yadda waɗannan suka yi mu baya wa manzon Allah cewa sai sun ga an tabbatar da gaskiya sannan wa amwalahum kuma suna amfani da dukiyoyinsu wajen me wajen ɗaukaka addinin Allah da kare addinin Allah wace sakamako ko wani sakamako Allah zai ba su ya na janna saboda suna da gidan aljanna da Allah ya saye sai ya biya su da gidan aljanna menene aikin su yuqatiluna fi sabilillah suna yaki saboda daukaka addinin Allah fa yaqatuluna wa yuqtalun a wajen yaki za su kashe su ma za a kashe su bi ana kashe musu ƴan uwa su ma suna kashe kafirai kuma ba sa gudu ba sa tserewa wa dan alaihi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an wannan alkawari ne na Allah na gaskiya ai wa'adahu Allahu وعده الله على نفسه او على ذاته وعدا وحقه حقا الله يا القول من كما يا تبت ده wannan a cikin littafin at-taura sohon alkawari wal injil dal sabon alkawari wal qur'an da alkur'ani shine littafin da aka ba da manzon Allah فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لكن ربوتة تكين قرآني تو هكما يكي ربوتة تكين التوراة للإنجيل فمن أوفى بأهده من الله شنو أقول وندا idan ya yi alkawari yake cikawa fiye da Allah to kai ma an kai alkawari wa Allah ka cika in kuma Allah ya maka alkawari zai cika ba zai ba Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi Allah tabaaraka wa ta'ala yace ku yi albishir bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi da wannan ciniki da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yasa a cikin larabci albai'u lugatan ashira ashira lugatan albai'u albai'u yati bi ma'ana shira wa kadhalika shira yati bi ma'ana albai' wa huwa almubadala mubadalatu malin bi malin fi dhimma aw mubadalatu manfa'atin bi manfa'atin fi dhimma na'am wa dhalika huwa wannan shine rabo mai girma a wajen Allah subhanahu wataala to wannan ma da aka ce yadullahi fawqa ai sun haye kamar yadda hadisai suka tabbatar an ibn abbas radiyallahu anhuma da karin bayani daga abdullahi dan abbas Allah ki kare yadda da su kale ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر النبي يأتي دنگني دا الحجر wannan malam zai kawo mana wannan ne don ya karfafa mana cewa yadullahi lafi fauka aidihin din nan yadda ka ji ka yadda da ke domin annabi ya ce wallahi ya ce na ran da Allah la yabasannahu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah kaga wannan hajar al-aswad black stone wanda yake cikin dakin kaba wanda idan aka je ana sumbatan sa kafin a fara dawafi bayan an kammala dawafi ake sumbatan sa ga wanda ya samu dama saboda ana karya wuya wajen kowa karya kafala za ga mutane suna ta ture ture shi yasa in kaga ana ture ture ana naushe a wajen to kai ka ja baya domin kada ka je garin neman gira a rasa ido kaje kana neman gafaran Allah za ka samu lada sai ka je kai targaɗe ma wani don ka je lahira gaban Allah me za ka ce kawai don sumbatan hajarul aswad za ka je ka karya wani ko ka je ka nauki wani za ga fararen fatan nan suna ta tutture mutane to da yawansu jahilai ne kwarai da gaske da yawansu jahilai ne wani ma za ga ko sallama ba zai daga sallaba ah, ba wato zai ruga a guje ya je ya bi layin hajarul aswad da sumbatan dutsen da sallama daga sallah wanne bi muhimmanci mutumin da yake salla bai yi sallama ba salla ta yi maza Allah ba da kansa ya ce mabuɗin salla kabbaran harama makullin salla bai-bai da shi ne sallama ko kuma sallaman zai yana tafiya ne saboda tsaban doki ko kuma ana ikar da sallah sai ka sun tashi sun yi nafila sai ga mutum yana nan a masallacin ƙauyensu a masallacin anguwansu ba bai nafila amma sai ya je can yana ganin su ma sun yi ana sallama shi ma sai ya tafi Allahu akbar shi yasa an kana kusa da shi jawo rigan ka ce zauna ba ƙauye eh ka ce ba ƙauye kawai don kaga su suna yi ya tambaye su ko ba zai iya tambayan su ba saboda babu larabci babu pakistan abin nan bai iya pakistanci ba bai iya indiyanci ba babu turanci sai ainihin yarensa to su kuma wadancan ba sa jin kolaya don abin da ya kamata ne idan kaga wani abu an yi ka tambaya fasalu halar zikiri in kuntum la ne ka yi tambaya ko shi bai tambaya mutum da ya ga farin mutum ne kike nan kawai sai ya tashi shi ma yi wani ma za a gan shi da gemu amma jahili ne Allah ya kyauta to amma dai wannan hajar al-aswad din yana da mai yana da daraja har wajen Allah subhanahu wataala don manzo Allah ya ce wallahi Allah zai tayar da wannan dutse ranar takin alkiyama lahu aynan yanzuru bihima yana da ido guda biyu wanda yake gani bakin dutsen ne amma zai taki da ido guda biyu eh bakin dutse fa da muke magana wanda yake manne da ɗakin kaba ba na duguri ba eh, kuma kuma suna da wani wanda akwai wani dubi da ake kiransa bakin dubi ko eh to ba shi ba Eh, ana nufin wanda yake mannan nan da ɗakin kama, in ka je ma ba za ka gani ba saboda mai saboda an sa wani abu an rufe ki hakan nan ba za ka gaishe sosai ba wa lisanun kobi bihi kuma Allah zai baki harce wanda zai yi magana da shi, wa yashhadu ala man salama bil haqqi duk wanda ya sumbace ki tsakaninsa da Allah to zai yi shaida a kansa? zai ce eh wani ya sumbace ni a Allah to fa man salamahu faqad baya Allah ta'ala duk wanda ya sumbace shi ko to yayi mubaya'a ne wa Allah binda manzon Allah ya faɗa ke sai sai irin wannan ba a tawili ba a tafwidi ba a tamthili ba a takyifi yadda yazo haka yake fassara shi to makara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam munasaba wani abin mamaki sai manzon Allah ya karanta ya ce ga kwatankwaci cikin Qur'ani inna alladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah Lallai waɗanda suke maka mubaya'a a agindin bishiyar nan to suna mubaya'a ne wa Allah yadullahi fawqa aydihim yace hannun Allah yana sama da hannayen su wale hada qala ta'ala huna yasa Allah yace fa bannaka safa innama yanqusu ala nafsi duk wanda ya warware alkawari to ya warware kansa dun ya warware alkawarin Allah ayinama ya udu wa balu zalika wato sakamakon wannan zai dawo ina ne zai dawo kansa alan nakis wallahu ganiyun an Allah mawadaci ne don ko ka taimaki addinin Allah ko kar ka taimaka Allah zai kare addininsa kuma Allah yana kare addininsa wa man bima ahada alayhi Allah duk wanda kuma ya cika alkawarin Allah alkawarin da yayi wa Allah ya cika fa sayutihi ajaran azima da sannu Allah zai baki lada mai girma ai sawaban jazilan wa hadhihi albay'atu hiya bay'atu ridwan wannan mubaya'a ita ake kiranta bay'atu ridwan haka da larabci ake kiranta wa kanat tahta shajarati samurin bil hudaybiyya wanda aka yi wa manzon Allah a karkashin wata bishiyan kaya a wurin da ake kiransa Hudaybiya Hudaybiya din nan wato rijiya ce kamar yadda muka ambata وكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ sahabban da suka yi mubaya'a wa annabi a wannan rana akwai sabani dangane da adadin su sannan an ce sun kai dubu ɗaya da ɗari hudu ko dubu ɗaya da ɗari uku ko da ɗari biyar haka a wata ruwaya ma aka ce ɗari da goma sha biyar amma dai an ce zance mafi inganci ana ganin kamar dubu ɗaya da wajen ɗari uku zuwa da ɗari hudu ne waɗanda suka yi mubaya'a wa annabi an samu hadisi daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ƙala. jabir dan abdullahi yace kunna yau ya ce alfan wa arba'imiyati yace mun kai wajen ɗari da ainihin dubu da ɗari hudu waɗanda muka yi mubaya'a wa annabi sannan kuma ga hadisin nafi nafi radiyallahu anhu ƙala. inna an-nasa yatahaddathuna anna Annabna umara akwai wani abu da ya faru abdullahi dan umar da umar dan khattab dukansu sun fita sun je hudaybiya to amma uba da ɗani suke tare sai ɗan ya riga mu baya a wa annabi lokacin da manzo Allah ya ce ku zo ku yi min mubaya'a to sai ɗa sai ya yi yi mubaya da ya dawo sai ya ce wa babansa mubaya fa ke yi ni mana riga na yi daga baya sai umar ya je sai ya yi sai waɗansu suna cewa a ai ɗan ma ya riga ubansa musulunta haka sai aka nemo da faɗi wato kamar wanda ya yi mubaya a to ya musulunta ne tun da ɗaya ya riga zuwa to ya riga ubansa musulunta shi ne yake ce ba haka ba ne ga abin da ya faru a hudaibiya kan ya riga ubansa yin A amma sai na umar ya musulunta ne a shekara ta da ko ta biyar bayan abin nan da annabci shekara ta biyar ko ta shida ya musulunta kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta a farko-farko domin wani sahabi yana cewa wallahi ba mu kasance masu izza a birnin makka ba har sai da umar ɗan ba ya musulunta saboda ya taimaka musu a lokacin komai a ɓoye-ɓoye ake yi da aka fito ma ana taraddadi shi kuma umar dan khattab yana daga cikin masu tsanani shekaransa talatin da wani abu amma tsoronsa ake ji shi yasa ya fito zai tafi wani waje sai ya haɗu da wani. sai ce na ji labari ka karbi sabon addinin nan to zan murkusa kan baka bari ba ya ce a ya ce ni da kake mun fada bayan ga yar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya ga musulunci a gidanka ka zo kana neman ka huce a kaina yar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya da mijinta duka sun karbi musulunci kana ina ce bai sani ba shi ne sai ya fasa inda zai je sai ya wuce gidansu yana zuwa ko sai ya jiya a daidai an dauko malami yana karatun Kur'ani. ya tsinka yi karatun Kur'ani ya je yana ta taba musu kofa kun zaman lokaci mutum yana wani abu sai ya manta da me yake faruwa a waje kafin su an kara sai suka gane ake umar ne to ya za a yi shine aka boye malami tun da ya riga ya ji me kuke yi suka ki fada me kuke yi suka ki fada shi ne ya cinkari mijin ya fara murko saki abinda tarihi ya gwada shi ne ya masa rauni har jini ya fara zuba sai yar uwar ta zo sai ta sha gabansa ta ce idan sabon addini ne mun karba eh eh sabon addini ne mun karba ya za a yi ka zo yi ta dukan wannan idan ka isa ka taba ni amma addinin mun karɓa sai yaya su kuwa manyan mutane ba su fada da mata in kaga mutum yana fada da mata wawa ne eh. <laughs> saboda haka sai jikinsa ya yi sanyi Shi ne ya ce ya faɗa masa menene shi ma kun ga dalilin musuluntar su kenan suka ce su ba za su iya baki ba amma ya je ya samu manzon Allah waje kaza ne ya je wajen manzon Allah ya karbi addinin musulunci Ya sa za ga duk mutum mai tsanani eh, idan ya karbi musulunci inda zai shiga cikin musulunci kuma tsananin sannan yana nan don zai kawo ci gaba ga addinin Allah wannan fa ya faru ne a shekara ta biyar ko ta shida da annabcin manzon Allah lokacin abdullahi dan umar ke karanta nawa ba sai da sayyidina umar ya karbi addinin musulunci sannan gidansa zuwa karba ba yana yaro karami a lokacin an je majalisan annabi fa su ne yara suna bayan fage a makka ma ba sa iya motsi sai da aka je birnin madina sannan suka samu walwala to kaga kenan idan ma ana son a karkatar da fassara ne ko a karkatar da tarihi a ce wai abdullahi dan umar ya riga babansa umar dan kasa karban addinin musulunci ta wannan kirme ne ba zai taba yiwuwa ba saboda umar tarihinsa a cikin musulunci ya yi nisa kwarai da gaske ba za a yi karewa ba duk da kasancewa yan shi'a ba sa son umar amma ko ba sa son sa dole su bar shi don ba yadda suka yi a da ai sun dade suna yaƙi da amma sai aka wayi gari muna kiyayya da umar dan khattab ina muna ganin kuskuren su ne ma don abinda su suke faɗa su ne suke cikin hatsari mun san sayyidina umar a yanzu ya fi uban kowa kuma ba wanda ya sai ya samu daraja irin tasa a yanzu babu waɗannan su ne tilka ummatun karkalat laha ma kasabat ولكم ma كسبتم ولا تطالون انا صاب الجهيد to wannan shine bayani amma sayyidina Umar a lokacin da aka mu mu baya wa annabi kun zan ba ku manta ba mun ambaci cewa shi sulhun nan da biya da aka yi shi fa bai bada goyon baya ba saboda ya kasa fahimta sai daga baya tukuna sannan ya amince yace ya gamsu to shi ya je ya kirya ne kawai ko da za a ce a tafi yaki a yi yaki to shi yana kirin tafiya yaki ne ban san a lokacin ya kama mutane saba'in ko tamanin bayan an yi sulhul hudaybiya waɗanda suka zo domin saboda su kashe musulmi har sun kashe mutum guda amma manzo Allah da ya sai ya yafe musu za mu samu aya a gaba wanda za ta yi magana kan wannan dalilin su Allah ya saukar da aya su kutum to shi yasa hadisi ya tabbata Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sa sahabbai sun yi masa mubaya'a kuma sun yi mubaya'a wanda yi mubaya'a sau uku shine Salmatu bin al-Aqwa da farko suka yi mubaya'a da Annabi to yana rakiya wa Annabi da aka je rakiyan mutane sai ce ya Salama ka kai mubaya'a mana sai ce ai na ya ce ka sake yi sai sake yi da aka je karfe yace ya kai salama kai mu baya amana mana ya ce ka sake ya sake sau uku yana mu baya a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maza Allah ya ganshi haka babu kowa sai ya dauki garkuwa ya baki Yace gaki wannan ya taimaka maka a yaki shi kuma da yaje ya hadu da babban sa'amir shi ma sai ya gan shi babu komai ya ce yaya na gan kaka ya ce babu komai ya ce ga garkuwan da annabi ya bani kai ka je yaki ya za Allah ya ce a ah, ya da na baka garkuwa kuma yanzu ban gani ba ina garkuwan yaki sai ya ce ai wani ya tambaye ni amir ya tambaye ni ne sai na ɗauka sai na baki ya ce Allah sarki wannan ki yake tabbatar da la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yanzu kai za ka iya ba da motanka to a dawo baya za ka iya ɗaukan wayanka ka bayar ka ba da zangon ka ce tun da ka bi tsananin bukata ga yaki kai ka haƙura ya za yi imanin da muke magana da soyayyen juna a bake ke yadda sahabbai suka yi mu ba za mu iya ba a ce annabi ya baka garkuwa ka samu wani ya bi ka tsananin bukata ka ɗauka ka baki kai ka haƙura mu ba za mu iya yin wannan ba amma dai ba za a samu aljanna ba sai an bada abin da ake so lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim in dai kana son Allah ya baka aljanna to sai ka bada abin da kake so sannan dalin daɗawa. na faɗa muku cewa akwai wanda bai yi mubaya'a wa manzon Allah ba ana ta mubaya'a amma shi zai ce ba zai yi ba saboda me shi abin da ya fito da ki shine akwai rakuminsa ya ɓata. tun da ya ga musulmi za su fito to shi ne sai ya rako su domin ya duba rakuminsa in ya samu bukatarsa ta biya aka ce ka zo ka shigo cikin masu a ya ce a'a shi ba abin da ya kawo shi ba kenan shi yasa wani sahabi ya ambaci sunansa ƙwalo-ƙwalo ana ya ce wannan bai yi mubaya ba shi ne hadisin jabir Allah ki ƙara yadda da ku ya ce wannan mutumi shi ne aljaddu ne kaisin dama mazu Allah ya fada ya ce duk waɗanda suka yi mummu baya a ƙarƙashin wannan bikiya innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah ya ce duk waɗanda suka yi mummu wannan mu a ya ce to wuta ba za ta shafe su ba Allah ta ta ala ya gafarta musu wata rana manzo Allah ya faɗi wannan a cikin gidansa ya sake maimaitawa sai matarsa hafsa sai ta ce kai anya kuwa haka ne ya manzon Allah zo lokaci mace duk matsayin ka tana ganin alhanka ya ce duk wanda ya a ta ta shajara wuta ba za ta shafe shi ba sai matarsa ta ce anya ne sai ce ke shi ne fanta haraha sai ya mata tsawa sai ta ce ai na da dalili ne ba Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya bari wannan babu wani daga cikin ku sai ya shiga wuta yanzu kuma ka ce duk waɗanda suka yi mubaya nan wuta ba za ta shafe su ba alhali Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya ce dole sai kowa ya bi ta kan wuta ya za Allah ya halaka da mace mai karatu to ka shiga uku eh ba mutane suna tura matansu islamiyya su suna ta karatu sannan su kuma sun je suna neman kuɗi ne ko menene sai a bude islamiyyan maza kafin ka ankara sun watse amma islamiyyan mata sai ga ya dore sai maza Allah ya ce Allah sarki ai da kika faɗi wannan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman makadiya? haka ne amma ci gaba da aya thumma nunaddi ladina taqaw wa nadaru adh fiha jasiya da suka ji tsoron Allah mai Allah zai musu Allah zai tsamar da su wani ma zai wuce kan wuta ba tare da ya sani ba karin bayani sai darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh